ni fa mai gida na gaji da zaman nan da nake da kai na gaji da haƙurin nan na ce ka nemi magani ka ƙi kullum ai ta abu ɗaya haka fa wasu matan suke gaya mazajen su sanadiyar rauni da suke da shi yayin kusanta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Barka mu da wannan lokaci yan uwa barka mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta mai jalalaini tv ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya matsala ta rashin ƙarfin gaba matsala ta saurin kawowa matsala ta rashin kuzari da rashin iya jima'i fiye da su uku ko sau biyu a dare matsala ce wacce take jawo ko kuma ta jajjawo rabuwar aure waɗanda ba za a iya lissafa su ba waɗanda ba su da adadi sanadiyar wannan wasu suna samun saɓani da abokanan zamansu wasu kuma takan kai har a auren ya lalace baki ɗaya sanadiyar mai mai gida baya iya gamsar da iyalinsa akan wannan ne muka ga ya dace mu rika kawo fa'idoji waɗanda insha Allah idan mutum ya yi ƙoƙari duk wacce muka bari yana amfani da ita in Allah da in dai akan matsala ne na rashin ƙarfi ko rashin jimawa ko kuma matsala ta rashin kuzari in Allah da zai rabu da wannan matsala baki ɗaya saboda haka a yau ma mun sake kawo muku wata fa'ida wacce in dai kana fama da saurin kawowa da rashin karfin gaba da rashin kuzari da karancin mani karancin sha'awa kenan to ga fa'ida wacce za ka haɗa kai amfani da ita cikin sauƙi insha Allah kuma cikin ƙanƙanin lokaci za ka rabu da matsalar da kake fama da ita ɓangaren raunin al'aura abubuwa guda uku su ne abubuwan da kake buƙata wajen haɗa wannan fa'ida abu na farko albasa ga ta tana kewaye da mu abu na biyu tafarnuwa ita ma muna da ita sannan abu na uku shine zuma ita ma ba ta da wahala ana samun ta a ko'ina yadda za a haɗa shi ne za a samu albasa madaidaiciya guda medium size za a kasa ta gida hudu sai a ɗau kashi guda a yanka ƙanana ƙanana sannan a samu albasa curinta za a fasa sannan a ɗau sili guda biyu kacal shi ma a yanka ƙanana ƙanana sannan a kawo ruwa ƙaramin kofi a haɗa a kai a markaɗa wannan albasa da tafarnuwan za a markaɗa za a niƙe da wannan ruwa ƙaramin kofi guda bayan an markaɗa za a kawo rariya a zuba a kofi sai a tace iya wannan ruwan za ka tace shi iya wannan ruwan ake bukata bayan ka sa rariya ka tace za ka kawo zuma mai kyau babban cokali guda za ka zuba a kai sannan ka juya wannan haɗi sai ya rage minti talatin kafin ka kusanci iyalinka za ka shanye shi insha Allah ka yi tsawon sati biyu kana amfani da wannan in dai matsala ce ta saurin kawowa ko rashin ƙarfi ko rashin kuzari ko ƙarancin sha'awa in Allah yadda kai amfani da wannan fa'ida za ta zama tarihi za ka rabu da wannan matsala taka wannan fa'ida tana magance matsala ta sanyin mara ko dattin mara ko amosanin mara ko mataccen mani na mara kuma wannan fa'ida tana kara ruwan mani ko da kana da karancin ruwan mani in kana amfani da wannan fa'idar insha Allah za ka samu ruwan mani kwarai da gaske saboda haka yan uwa a yi kokari a jarabta wannan fa'ida za a dace insha Allah Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka sanai na ana jin daɗin shirye-shiryen mu a wannan tasha mai albarka kar ku manta ku yi subscribe sannan ku danna kararrawa waɗanda suke da tambaya ko ƙarin bayani za su iya je mana ta akwati aje sakonni waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description za su iya duba domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka sannan kar a manta a turawa